إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لو مريكينا لعرباء عشرين دبير جوة شوال hijira 1441 daga makka zuwa دي دي ya daidai da شدا دبو watan 6 2020 miladiyya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na da 226 in ba manta ba muna karatu cikin kitabu da da manji anha makon da ya wuce mun cike da ƙarshen babu taglizi ta harimin yaminin tari da amdan da aka yau za mu tashi babi mai biyu masa wanda shi ne babi na hamsin da uku malin ke babun nudubi ko babun nudubu man halafa ala yaminin fara'a gairaha khairan minha babin da yake magana akan mandubanci abin nufi an so man halafa ala yaminin dukkan wanda ya wata rantsuwa fara'a gairaha sai ya ga yin kishiyar abin da ya rantsuwar a kai khairan minha ya fi dogewa akan rantsuwar ka ce ba za ka yi ba sai kuma ka ga yin ya fi alheri ko ka ce za ka yi sai kuma daga baya ka gane rashin yin ya fi alheri to a irin wannan lokaci ayyab ala zalika al-mahalum alayhi thumma yukaffir an yaminihi to abin da ka rantse din ba za ka yi ba in na kin yi ne to gwanda ka yi shi sai ita kuma rantsuwar ka mata kafara idan kuma rashin yin ne to sai ka sai kuma ka ki in dai kin yi shi ne ya fi alheri ba da sharadi kuma sai ka yi kafara wannan shi ne abin da ya fi da aka mutane mafahimta da kyau sau da dama mutum ya kan rantsa ya ce ba zai yi abu ba a cikin fushi ko kashin rai daga baya kuma in ya dawo cikin hayyacinsa sai ya gane ashe yin ya fi rashin yin alheri to amma hanga ta addinin musulunci da hankali da wayewa da sanin ya kamata ba ka cewa to ai na riga na rantsa a'a shi ya sa ma Allah ya sanya wa rantsuwar hukuncin kafara dan ya san daman wata ran a matsayin dan adam na mai gajeren hankali da tunani da sani sayu ya rantsai cewa ba zai ba daga baya kuma ya gane yin ya fi masa an gane ko sai ya rantse kuma ya ce zai yi daga baya kuma ya gane rashin yin ya fi masa da shi ya sa sai Allah ya sanya mana kafara ta rantsuwa dan kada mu ke fakewa da rantsuwa wajen kin yin abin da shi ya fi alheri in muka yi haka za mu cuci kanmu da kanmu wannan shi ne abin da wannan babi yake karantarwa mutanen jahiliya ko da a farkon musulunci kafin zuwan eh, kafin Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan hukunci na kafara da sau da dama mutane sukan rantse su ce ba za su yi alheri ba kuma sai a zo a yi ta fama da su ku yi ku yi sai su ce su ai mun riga mun rantse da shine daga baya Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan hukunci na kafara wanda za mu yi shine Allah yake wala taj'alullaha urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim wala laha kada ku sanya Allah urbatan ya zamo shamaki katangar karfe karan bara an gane ko li aymanikum da ta hanyar tsanku dan me an tabarru a madadin ku ayyukan kirki ku yi nagarta mutum da safe sai ce yau ba zan kashe sama da naira ɗari ba na rantse da Allah to ana nan ana nan sai wani mabukaci ya zo masa gashi dai bukata ce ta bayyana karara taimako ne karara amma shi kuma taimakon nan na ɗari biyu ne sai ce to kashi da safe na rantse yau ba zan kashe sama da ɗari ba da aka sai dai kai haƙuri to Allah bai saukar da rantsuwa dan ake yin haka ba a rinka fakewa da sunansa ana kin ayyukan alheri haka nan wani abu na takawa abin da zai haɓaka imaninsa sai rantsa ya ce yau ba inda za yi wallahi yau in ka ga na fita sai waje kaza to kuma sai wata fitar ta aikin alheri ta kama ita kuma za ta wuce wannan wajen in an ce zo mu tafi sai ce kash ai na rantsa yau ba zan fita ba na rantsa yau ba zan wuce wajen kaza ba ko kuma waɗansu sun samu saɓani ana so ya je ya sulhu in ya sa baki abin zai daidaita amma shi kuma sai ce yau ya rantse ba zai yi magana da kowa ba yau ya rantse ba zai shiga sabbin mutane ba kaga wa tuslihu bainan nas kenan to da ka dai rantsuwa Allah bai sanya ta dan ta hana mu ayyukan alheri ba shi yasa ma in mun yi ta muka gane wani aikin alheri ya fi a madadin rantsuwar to ba karya rantsuwar mu yi aikin alheri in ya so sai mu kafara man Allah subhanahu wataala ya fi san haka hadisi mai lamba ta 1731 ana abdurrahman ibn samura an karbo daga abdurrahman dan samura radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda قال yake قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي دني وإذا حلبت على يمين كما إن كي وترنزوا كداجي فرأيت غيرها خيرا منها فيك جاء kishiyar abin da ka rantse ka dage din a kai ya fi alheri sama da shi din fa'atil ladhi huwa khair to ka aikata wanda ya fi alheri din wa kaffir an yaminik in yaso ita ka kai mata kafara za mu ji menene kafara abubuwan da idan mutum yayi to laifin rantsuwar an kankare masa shi zunubin da zai ɗauka a sakamakon kasa cika rantsuwar an yafe masa shi musababun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka wannan hadisi kenan manzo Allah da kansa ya tallata mana yin haka ya umarce mu da yin haka in muka yi rantsuwa sai daga baya muka gano rashin cika rantsuwar shine mafi alheri to kan mu cika rantsuwar kar mu dage mu ce ai mun rantse hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da dari bakwai da talatin da biyu wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من حلف على يمينه دون ديرنقي أكم وترنسوا يداجي يتشيجي فرأى غيرها خيرا منها سيجتيشير أبن ديرنسور أكياف أبن ديرنسور ألهيه فليكفر عن يمينه ويكنكر يرنسور تاسيمة كفار الرنسوه wal yaf'al sai ya aiwatar da abin da ya nufin aiwatarwar ko abin da da yake ba zai aiwatar din ba abin lura a nan ne. shin aiwatarwar ake farawa sannan ai kafara ko kafara ake farawa sannan a aiwatar duk wanda ya maslaha ta dace da shi in aka yi daidai ne ka ce yau ba za ka fita daidai da kofar gidanka ba sai kuma aka yi masu rasuwa a unguwarku to kaga dan ka je kai samo ladan jana'iza kuma ita jana'izar nan ba jira ka za a yi ka gama kafara ba sai ka tafi ka je ka fara jana'iza ka dawo daga baya sai kai mai kafara ko ka rantse yau ba za ka kashe sama da kuɗi kaza ba sai wani mabukaci ya zo yana cikin halin bukata ko dai na yunwa ko yana neman magani ko makamancin haka ba ka cewa to jira ni sai na gama kafara sai ka zo ka karbi kuɗin magani kenan sai cutar ta kashe shi a'a sai ka taimake shi amma ka sani cewa ana bin ka kuma kafara rantsuwa da haka ya danganta idan zai iya yiwa take kai ka fara sannan ka je kai abin in ba na gaggawa bane to ka fara gabatar da kafara sai kai in kuma abin na gaggawa ne to fara gabatar da shi in so daga baya sai kai kafara ka dai sani ana bin ka kafara in dai baka cika abin da kai rantsuwar akan sa ba shi yasa ma mu ga fal yukaffir an yaminihi wal yaf'al duk wannan baya nuna cewa nan take baya adafi da abin da ke nuna nan take ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisin asalinsa yana cikin sahih muslim kuma yana da sababul wurud dalilin da ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana Dr. Abdulkadir Irfan ya kawo hadisin da yadda abin ya faru yace wal hadithu kama rawahu muslimun hadisin kamar yadda imam muslim ya rawaito shi an abi hurairah daga abu hurairah kala yace أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ya yi sallar isha ko ya ci abincin dare domin su mutanen madina sukan ci abincin dare ne lokacin sallar isha kowanne sukan iya farawa ko su fara cin abincin sai su yi sallar ko su yi sallar sai su ci abincin shi yasa da cin abincin da sallar duk sunan su daya salatul atama da salatul da da al-i'timam a itimam cin abincin dare shine kamar ga mutanen ƙauye shan nono makiwata su da daddare ba abinci suke yi ba nono suke tatsa su sha su kwanta to wannan ɗin a larabci ne al-itimam salatu Salatu ma sallar shan nono lokacin bacci ko da daddare amma mutanen birni mutanen gari waɗanda su ba makiyaya ba abinci suke dafa ba su ci to shi su kuma suke kira da asha ake kiran sallar da salatul aisha sallar lokacin cin abincin dare an gane ko to wani mutum a atama rajulun inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayi sallar isha a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam thumma raja ila ahlihi sai ya dawo gida fa wajada sibiyata qad namu yatar da yaransa kanana sun yi bacci fa atahu ahlahu bi ta'amihi sai matarsa ta zo masa da abincinsa na dare fa Fala la ya akulu sai ransa yake shi ba zai ci wannan abincin ba min ajali tibiyatihi saboda ya saba da yaransa yake ci yanzu sun yi bacci to tunda ko ba sa nan shi ma ba zai ci ba kuma badalahu fa akala to kuma sai ya fara jin cikin sa yana kullewa sai ya dawo ya ci abincin to kaga rantsuwar da yake wa shi ba zai ci abinci ba tunda yara sun yi bacci abokan ci yanzu ya warware ta فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان wannan sai tashi yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika ya gaya wa annabi labarin abin da ya faru bayan mun yi sallar isha na koma gida sai na tarar yara na sun yi bacci kuma al'ada tare da su muke cin abinci da aka kawo min abincin sai na rantse yau ba zan ci abinci ba tunda babu abokan ci kuma daga baya dare yayi dare sai kuma ya fara jin ciki yana kullewa sai kuma ya zo ya ci abinci to wannan rantsuwar da yayi menene matsayinta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ne sanadiyar da yasa annabi ya faɗi hadisin yace man halafa ala yaminin fara'a gairaha khayran minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'al duk wanda ya rantse ba zai yi abu ba sai kuma ya gano yin yafi alheri to ya karya rantsuwar yayi abin daga baya ya kafara to kaga anan ma cin abinci shin sai ya jira ya kafara ko kuma abincin zai fara ci ya danganta ita ka da ba akwai wacce take iya yiwa nan take akwai wacce kuma take daukar lokaci kamar yadda zamu zo magana akan kafara kafara daga ciki akwai ciyar da miskini goma wannan zaka iya yi nan take musamman in kana da abinci shiryayye tsatse akwai kifatar da su to kaga wannan ma zai iya yiwa in kana da dinkakkun kaya shiryayyu to amma kuma akwai azumi uku to shin shi azumi uku zai yi kai nan take kaga shi ba zai yi ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wa fi lafzin lahu a wani lafazin na imam muslim wal yaf'al ladhi huwa khairun ya aikata abin da yafi alheri an gane ko yin ko rashin yin wanda ya fi alheri shi ake so ya aiwatar ba wai wanda ya rantsuwa a kai ba in wanda ya rantsuwa a kai shi ya fi alheri to ya doge akan rantsuwarsa idan kuma karya rantsuwar da yin abin da ya ce, da ba zai ba shi ya fi alheri to wannan shi zai aiwatar hadisi mai lamba ta 1733 wa an abi musa radiyallahu anhu an karbo daga abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni wallahi insha allahu ni na rantse muku da Allah da yaddar Allah la ahlifu ala yaminin ba na rantsuwa in dage akan wani abu thumma ara khairan minha sannan daga baya in ga abin da yafi wannan abin alheri illa kafartu an yamini face sai na warware rantsuwata da kaina ne mata kaffara wa ataitu alladhi huwa khair in aiwatar da abin da shi yafi alheri wa yake faɗar wannan manzo Allah fa da kansa yakan rantsi da kansa yake ba zai abu ba daga baya kuma a ga yayi to in ka kaga annabi ya rantsi yace ba zai ba daga baya yayi to yin ya gano shi yafi alheri akan rashin yin to sannan ko shi a matsayinsa na annabi in ya warware rantsuwa sai ya yi kafara kafara tana kansa sallallahu alaihi sallam. an fahimci wannan to wannan ma yana daga cikin dalilan da suke nuna maka cewa lalle maganar sanin gaibu sai Allah domin manzo Allah zai ce zan rantse yanzu ba zan yi abu ba daga baya kuma sai in gane yin rashin yin yafi ne yin kyau da haka sai in yi in fasa rantsuwar shin wanda ya san gaibin abin da zai faru yanzu da wanda zai faru gobe da wanda zai faru nan gaba zai yi haka Allah kaɗai shi ne wanda in yi abu baya canjawa saboda shi ya san yanzu ya san jiya ya san gobe ya san gaba shi yasa yake ma yubaddalu alqawlu latayya wa ma ana bi zallamin lil ni ba na canja magana in Allah yake kaza kaza din na ba san fahimci wannan in dai ababi ne na labari ubangiji ba zai taɓa cewa eh ya zo ya ce maka me a'a ba amma in ababi ne na hukunce hukunce to wannan dan wa bayi yau ya ce ai kaza gobe ya rage ko dan falala gobe ya ƙara wannan ana samun nasko canji hukunci da wani wannan a hukunci shi kuma hikimar wannan tarbiyyar zukatan bayi domin su bayi yadda Allah ya yi su ko mutane ko wanda ba mutane ba ana tarbiyyanta su ne a hankali a hankali abinda mutum ba zai iya yau ba gobe sai ka gani ya iya abinda mutum yake iya yau gobe kuma sai ka gani ya kasa to shi dan adam haka yake to amma ta babin labari ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kaza kaza ne kuma daga baya ya ce ba kaza bane wannan baya taɓa yiwa domin wannan karyata kai ne masanin gaibu kuma ba zai yi haka ba mu gane bambanci tsakanin canja magana a babin hukunce-hukunce da canja magana a babin labari canja magana a babin labari ta waya ce rashin sani ne ƙarancin hangen nesa ne amma canja magana a babin hukunce-hukunce tausayi ne ana fata an gane da an ce a yi kaza daga baya sai aka rage aka ce a koma kaza da idan mata shekara ɗaya ce iddatul wafa ta kaba daga baya kuma sai aka canja sai aka ce dawo wata hudu da kwana goma ai an canja magana ko to amma wannan canja magana tausayi ce ko kuwa tausayi ce tausayi ce amma ka taɓa ganin Allah ya ce fir'auna ya ce kaza ya ce kaza daga baya kuma Allah ya ce bai ce ba Allah ya ce za a yi kaza za a yi kaza daga baya kuma ya ce a ba haka za a yi ba ko ba haka aka yi ba wannan baya yiwa shine Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila kalmomin ka sun cika gaskiya da adalci gaskiya ta babu labari ba ƙarya adalci da babu hukunce hukunce ba zalunci da haka duk wanda zai ce maka yau Allah ya ce gobe ya canja ka ce to a ina a wani babi a babin labari ko a hukunci in a labari ne ka ce ƙarya yake ba a haka amma in a hukunci ne eh ubangiji yana haka dan tausayin bayi ma nan saf min ayati aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir na fata an fahimci wannan to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake ba mu labari yace yau da dama yakan rantse zai yi abu amma daga baya sai ya gano rashin yin ya fi alheri baya cijewa ya ya rantse sai ya yi abin da ya fi alheri in ya so daga baya kuma ya zo ya yi ne ya yi kafara muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi shi ma doktor abdul qadir irfan ce, wal hadisu bi tamamihi kama ja a fi lafzin lil bukhari hadisin ya zo a cike sama da yadda ya zo a nan a lafazin imam bukhari yadda hadisin yake cikin sahih bukhari an abi musa radiyallahu an daga abu musa al-ash'ari abdullahi dan qais Allah ya kara masa yadda yace arsalani ashabi ila rasulillah abokaina suka aike ni wajen manzon Allah as'aluhu alhimlani lahum in roƙo musu ya ba su aran abin hawa ko dai na raƙumi ko jaki ko doki ko alfadari shine humlan a baka abu ka hau ka je ka biya bukata ka na abin hawa ka dawo da shi To da ka suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ba su aran abin hawa to yadda al'amarin yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci idan aka samu ganima to akan ware waɗansu dawakai a aje na fi sabilillahi kamar yanzu ne mu a zamanin ka ce motocin masallaci motocin fita wa'azi motocin da'awa a samu kowane masallaci yana da irin wannan to manzo Allah yana aje ababan hawa irin wannan don buƙatar addini wani lokacin za a aiki wani shi yana da lafiyar a aike shi amma bai da abin hawan da zai hau ya je aika to tunda an samu yana da lafiyar sai kuma a bashi doki a ce to hau ka je ka dawo ka kawo mana kamar a samu a masallaci akwai kekuna akwai mashina akwai motoci na makara na ɗaukar gawa da kuma na ɗaukar mutane in za a je da'awa an gane ko wani lokaci za ka zo ka tara waɗannan waɗannan abin hawan suna nan lafiya wani lokaci kuma in bukata ta taso annabi ya kyautar da su daga baya kuma an samu wata a ajiye kamar yanzu ne za ka iya samun wani masallacin ga motocin amma duk sun lalace ko ba taya ko inji ya buga ko kaza ko kaza to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a lokacin jihadi za ka samu waɗansu suna da lafiya da son su fita jihadin amma ba su da dabbar da za su hau su je to irin waɗannan su ma an ɗauke musu jihadi wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون cikin waɗanda Allah yake babu laifi a gare su dan ba su fita jihadi ba wala alal ladina idza ma atauka haka nan babu laifi ga waɗanda in suka zo maka li ta'milahum dan ka ba su abin hawar da za a je ai jihadin a dawo ko a je ai da'awar a dawo da za ku mutane da yawa a shirye suka tafi da'awa amma masallatai babu motocin da'awa a kar za su tafi kunta kai kuma sai ka ce la ajidu ma ahmilukum alayhi banda abin da zan ba ku ku hau je ku da da'awar irin waɗannan saboda bakin ciki da takaici tawallaw wa a'yunuhum tafidu min al-dam sai kaga sun juya daga gaban annabi idan su yana zubar da hawaye Allah ya jiru ma yanke kowal dan ga san su da'awa ga san su jihadi ga san su yada addini amma babu dukiyar yin haka wasu kuma suna can dukiyar amma su kuma babu su da wannan da dai abu musa yake abokaina sun turo ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam as'aluhu lahum in tambaya musu ababan hawa idhum ma'ahu fi jaysh al-usra a lokacin suna tare da annabi a rindinar usra Rindinar usra shine rindinar da aka tafi yakin tabuka da ita duk inda kaji an ce usra to ana nufin rindinar mayakan da suka raka annabi yakin tabuka an kira yakin tabuka da usra usra ma'anarsa shine tsanani saboda an yakin ta buka a lokacin tsanani a tsakiyar rani ana cikin wahala ga fari ga kamfa ga rashin ruwa an gane ko shi yasa Allah yake laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atin usra sa'atin usra shine lokacin yakin tabuka to da izhum ma'ahu suna tare da annabi fi jishil usra a rundunar mayakan tabuka shine da kansa ya fassara cewa hiya ghazwatu tabuk in aka ce jaishul usra ana nufin yakin tabuka yace fa qultu abu ashari yace sai na ce da manzan Allah ya nabi Allah ya annabin Allah inna afhali abokaina arsaluni ilaika sun aiko ni wajenka litahamilahum ka ba su abin hawa fa sai manzon Allah yace wallahi la ahmilukum ala shay wallahi ba abin hawa da zan ba ku ko dai babu ko yayi karanci ko wasu sun fi su bukata wannan shine asalin zancen yace wa wafaqtuhu a lokacin da naje na tadda annabi zan gaya masa wannan sako na tadda shi wa huwa gadban a fusace, an fusata shi an yi abin da bahaushe yake cewa ta ka sawun barawo annabi yana cikin fushi aka zo roƙonsa yace wallahi ba zan bayar ba to kuma yanzu fushin zai tafi fushin kuma yana tafiya zai gane bayarwa ta fi mai rashin bayarwa duk da yaran sai yace wala ashkuru ni ko ban sani ba ashe na taki sawun barawo na tadda annabi a fushi ne masa magana ya mayan min da martani mai kaushi wa raja'atu hazinan na dawo ina cikin damuwa min mani'in nabi saboda mun tambayi annabi abu kuma ya hana kuma ga abin muna gani wa min makhafati an yakuna an wajada fi nafsihi sannan tsoro nabi muna jin tsoron kada ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambayar da muka yi masa ya mana da amsa mai kaushi haushi ya ji to kuma in annabi ya ji haushinka ai kaga ba daɗi ko ka shiga wani hali da aka ce wannan shine damuwar mu guda biyu waje da fi nafsihi alayya ina tsoron kada ya zama annabi ya ji haushi na farajatu ila ashabi na da wajen abokaina fa akhbartuhum alladhi qala an-nabiy na ga masa abin da annabi ya faɗa falam albas abu musa ce ban daɗe ba illa suwai'a sai yan waɗansu sakankani da lokacin agogo ne sai ɗan wani lokaci kankani domin lafazin suwai'a tasgiri ne na sa'a sa'a ana nufin lokaci ba wai awa ta agogo ba domin a lokacin babu agogo wa yau mata ƙomus sa'atu yi ƙusimul mujirimu na malabi su gaira sa'a ka zalika kanu yi ufaku kaga sa'a ana nufin lokaci sawa'an da agogo ko ba da agogo ba to a ɗan lokaci kankani da haka abu musa ya ce da na dawo ban daɗe ba sai ɗan wani kankanin lokaci sami sami'tu bilalan katsan sai na jiyo bilal yunadi yana tsalla man kira ai abdullahi ibn qais yana kira na da sunana na yanka ya kai abdullahi dan qaisu yace fa ajabtu sai na amsa wa bilal fa qala sai bilal yace mun ajib rasulullah yad'uka amsa wa ma'aikin Allah yana kiranka yace falamma ataitu yayin da nazo wajen annabi kala sai yace kuz hadaini alƙarinaini wa hadaini alqarinaini li sittati ab'aratin ibta'ahunna hina idhin yace ha hadaini alƙarinaini waɗannan auren ko tagwayen ana nufin abu da kishiyarsa kamar mace da namiji na doki da doki da mai da godiya an gane ko ko da jaki da jaka riki waɗannan guda biyun littattati abu ara ya ce na masu kashi guda shida ne ibta a hunna hina izinin sa'ad nan take annabi ya siye su daga wajen sa'adu idan aka ce abu ara min al-ba'ara shi shine kashin dabbobi kamar yadda laraba sukan ce al-ba'ara tadullu ala al-ba'ir wal asara tadullu ala al-masir mana abinda ake nufi annabi ya ba shi aure aure na abin hawa ko dai doki da da godiya ko kuma jaki da jaka an gane ko amma guda shida kaga aure uku kenan domin aure uku shi zai bada shida nan take annabi ya siye su daga wajen sa'adu kuma take ya kyauta su da kuma yaransa ya ce ba zai bayar ba ya ce fantalaka bihinna ila fantal bihinna ila ashabika je kaka kai abokan naka da suka aiko ka faqila ko fa ka ce da su inna allaha haqiqa allah au qala ko annabi yace inna rasulullahi kace da su haqiqa annaban allah ya hamilukum ala haula'i farkabuhunna ma'aikin allah ne ya turo muku da waɗannan ku hau da haka gashi nan ku je ku hau yace fantalaka ilaihim bihinna na tafi da su da su wajen su alhadis wannan shine hadisi wa fi riwaya a wata riwayar faraja'na ilaihi muka komo wajen annabi fa kulna muka ce da shi inna ka da mun tambaye ka an ta hamilana ka bamu abin hawa fa halabta karantse Allah ta hamilana ba za ka bamu ba afa nasita mantawa kai yanzu ka bamu qala sai ce lastu ana hamaltukum lastu ana hamaltukum a'a ba ni ne na baku fa hau ba walakin Allah kuma Allah ne ya ba ku hau ni ni ko muku nayi wa inni wallahi in sha Allah to ga inda hadisi ne ke. to daga nan ne sai ya gaya musu wancan kalma to so da dama manzo Allah in ya maka alheri kace ni kai kai mun sai ce a'a Allah ne ya maka wannan tawaruku ne da mai da al'amari zuwa ga Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dama duk abin da ya samu dan adam na wata ni'ima Allah ne to amma shi Allah yana al'amarin sa ne da sababi idan yau ka samu dubu goma wane ya baka asalin wanda ya baka Allah ne shi wannan me ma sababi ne mi kowaye shi yasa manzo Allah yakan ce inna Allah al mu'ti inna ma ana al-qasim wallahu al mu'ti ni me raba muku ne amma asalin mai kyautar Allah ne Allah shi ke baku na fata an fahimci wannan to kuma duk da haka ba ka fakewa da cewa to in tun da Allah ne yake ba mu kawai ka fuska kai kama gaban ka a wannan kuma ya zama sakarci a ka'ida ko da Allah ne yake baka tun da ya biyo ta hannun wane wane ya zama sanadiyya to dole shi ma wannan nan ka girmama shi ba shi yake dan tuwon gobe ake wanke ƙwarya kuma manzo Allah ya ba mu ka'ida man yashkurun nas la la duk wanda ba zai gode wa mutane ba da ni'imar Allah ta biyo ta hannunsu wajensa to Allah ma bai masa godiya ba na fata an fahimci wannan to da haka manzo Allah yake da su dazin da ban ba ku ba da mun ba ni ne mai ba ku ba a lokacin babu ne daga baya kuma sai aka samu da haka Allah ne ya ba ku ni dai kawai na ni ko muku ne kuma manzo Allah ya tabbatar da ba mantawa ya ba amma ya kankare rantsuwarsa da kansa ya warware ta yanzu ya aikata abin da ya fi alheri kuma zai yi mai kafara to da ka dai qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi yake fi hadhihi al-ahadith cikin dukkan ire-iren waɗannan hadisai dilalatun akwai dalili ala man halafa ala fi'li shay'in kan cewa duk wanda ya rantse zai yi wani abu autar kihi ko ba zai ba wa kana hanafu khairan amma warware rantsuwar da yin ko rashin yin yafi alheri min at-tamadi alal yamin sama da dogewa da dagewa akan rantsuwa istuhibba lahu al an so masa ya zobe rantsuwar ta sai warware ta ta hanyar yin kafara wa talzamu al kuma kafara ta lizunce shi wa haza muttafaqun alaihi wannan abu ne wanda dukkan malamai sun hada a kansa hadisi mai lamba ta 1734 wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi na rantse da Allah li an yalajja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi asimul lahu inda Allahi. min an yu'tiya kaffaratahu allati turiba ko allati tarada Allah alayhi li an yalajja ahadukum bi yaminihi lalle ɗayan ku ya warware rantsuwarsa safi ahli game da sha'anin iyalansa asimun lahu in dai rantsuwar yayi ta ne ba ta daidai ba inda wannan ya fi masa a wajen Allah min ayyu ya kaffara ta hullati iftarada Allah alaihi sama da yayi kaffara wacce Allah ya wajabta masa qala al hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fathul bari dan ya da fito da ma'anar hadisin yace qala an-nawawi imam an-nawawi ma'anar hadis abinda wannan hadisin yake nufi anna man halafa yaminan duk wanda yayi wata rantsuwa ta ta'allaku bi ahlihi wacce a rantsuwar tana da alaƙa da iyalansa matarsa ko ɗansa ko wani na gidansa bai haisu ya tabarraru na da adami hansihi ta yadda in bai warware rantsuwar ba su kuma iyalan za su cutu an gane ko yanzu ka rantse saboda matarka da 'ya'yanka sun ma wani laifi ka ce to wallahi ba zan muku kayan sallah ba bana dan ka hora su to kaga tabbas kai kusa horo kuma za su cutu ko ba haka ba to ko dai wani abu makamancin haka fayan baki an yi hanifa to a irin wannan lokaci ya fi kamata ka warware rantsuwar kai ka fara kai musu kayan sallah domin farin cikinsu da annashuwarsu da jin daɗin wannan abin da kai musu kamar da kowa yi wa nasa Allah ya fi son wannan sama da cika rantsuwar da za ka dage ka yi na wata ta amfani wannan fa ya fa'alu zalikal shay da ka yi warware rantsuwar ya aikata wannan abin da yake ba zai ba a gidansa wa yukaffir an yaminihi ya warware rantsuwar ta sai mata kafara fa in qala la ahnis idan ko ya dage yace shi ba zai warware rantsuwar sa ba sai ya cika bal atawarra an bil hanaf yace shi dai yana tsoron ya warware dan kada kafara ta haushi khashiyatul ismi wai dan yana ganin kamar in yi hakan yayi laifi fa huwa muqti'un anan yayi kuskure na fatan fahimci wannan yanzu da wani zai rantsa ya ce shi da matarsa ba zai kwanta da ita ba sai ya yi wata kaza to ai za ka cutu ko da laifi ta yi masa kuma ana iya yin hakan a shari'a amma wannan cutuwar da tsananin da kuncin da za ta shiga addinin musulunci an so kai ka yadda ka sauka daga kan rantsuwar kai ka fara ka dawo ka sasanta da ita ina fatan fahimci wannan shi yasa lokacin da salmanul farisi ya ziyarci abu darda salmanu yana cikin muhajirun abu darda yana cikin muhajirun kuma annabi a abu darda yana cikin al'amfar sai annabi sallallahu alaihi ya kulla abokantaka tsakanin salmanu da abu darda irin abokantaka da yan uwantaka da ake kulla tsakanin muhajiruna da anfar to kuma in aka kulla wannan abokantakar sai ya zama wani kamar dan uwanka ne na jini kai ya ma fi dan uwanka na jini a wajenka tunda annabi ne ya hada ku da shi musamman in dan uwan na jini shi ba musulmi bane to da ya zama akwai zumunci mai karfi tsakanin Salmanu da Abu Darda wata rana Salmanu ya zo gidan Abu Darda sai tara Abu Darda ibaya ya fita ya je kasuwa to kuma Abu Darda yana azumi da daddare baya bacci kullun sallah da shi kenan matar abu darda ita ce ummu darda sai ta kawo salmanu abinci sai ce a'a ba zan ci ba sai mai gidan ya zo ma ci tare sai ta ce kash wannan abokin naka aishi baya cin abinci baya bacci da daddare baya kaza to da yake salmanu yana da hangen nesa da tunani farar ɗaya sai ya gano kuka take kawowa ƙara take kawowa ba wai yabo take ba kamar yadda wata rana wata mata ta taɓa zuwa wajen sayyidina umar take gaya masa a gaban sahabbai ciki akwai Abu da al Ta tace mijina kullun rana sallah kullun dare sallah kullun rana azumi kaza kaza sai na Umar ce kai madalla Allah ya baki mutumin kirki to ita kuma tana jin kunya ba za ta iya fitowa ta nuna kara ta kawo ba sai ta tashi ta tafi sai Abu da al ya yace da sayyidina Umar wannan matar fa ba yabo ta zo yi ba fa kara ta kawo maka sai ce da gaske Sai ce a kira wuta aka kira wuta yake tsakaninki da Allah yabo kike yi ko ku ƙara kike ƙara na kawo a ce ba ta ka kullum kana sallah da daddare to ita kuma hakkin ta fa kullum kana azumi da rana to in ta koyo girki waye zai ɗanɗana mata ta ji yayi kuma dan kai ake yi to sai sai na umar yace da abu Zar tun da kai ka gano ƙara ta kawo to na baka wuka da nama kai za ka yi mata hukunci shi shine sai abu darda yayi hukunci yace to mu ɗauka mijinki yana da mata hudu alhalin dai yanzu ke kadai ke matarsa ko ta ce ni kadai ke matarsa ne ce to ai din namiji Allah ya bashi damar ya auri mata nawa hudu to yanzu kwana uku mijinki zai yi kwana sai tsayuwar dare zai yi azumin sa amma dole a kwana na hudu ba tsayuwar dare babu azumi ya kula da domin idan muka dauka matansa hudu kuma kwana ɗaya ake rabawa kaga ai dole ta hakura da shi a kwana uku to da haka ba za a zalunce shi ba ba za a tauye masa haƙƙinsa ba a ɗauka yana da mata uku da haka kwana kwana uku naka ne ba naki ba ne duk da matan ba sa nan amma a cikin na hudun ke kuma naki ne wannan kuma dole ya kula da ki na ba ta fahimci wannan to da haka a can ma Salman al-Farisi ya fahimci ummu darda ƙara abu darda ita kawo ba yabo take ba da yake ai ba zai ci abinci ba sai ya dawo ta ce ai wannan bawan Allah da kake gani kullum da rana baya cin abinci shi kenan Salmanu ko sai ce to bari ya dawo din da ya dawo Salmanu ya ce da shi bismillah mu ci abinci ya ce a ba komai bismillah bismillah ya ce wallahi sai ka ci kaga ya rantse masa akan sai yayi ne sai ya karya azumi kuma karya azumin ya fi ne ya fi alheri a wajen matar ita matar da wannan azumin gwanda ta ga yana cin abinci yana gyada kai yana kanti. ita ya fi burge ta da dare ya ma zai je sallar dare salmani ya ta sake ya sai ce sai ka tafi ɗakin matar ka wallahi ba wani sallah da za ka yi to shi da abu darda ita ya ji ba a yi masa daidai ba an kuntata masa an sa ya karya azuminsa ba da shiri ba an sa ya yi eh, kwanta ya bacci ya kula da haƙƙin iyali ba tare da shiri ba da gari ya waye abu darda'i bai tsaya ko ina ba sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salmani ya zo ya dage mun sai da na kare azumi ya dage mun sai da ne bacci kaza kaza kaza da kuwa ga yadda nake ga yadda nake sai manzo Allah yace ce sadaka salmani salmani ya fita gaskiya ma'ana ka karya azumi don iyalanka su ji daɗi ya fi a wajen Allah sama da kai azumin su kuntata ka karya rantsuwa don iyalanka su yi farin ciki ya fi ka dage ka ce kai ba ka canja magana to kai Allah ne ma yubaddalu da daya an tambayi mala abubakar guni kamar yadda nake gaya muku kullum ya faɗi wata magana wata rana kuma sai aka ji ya canja aka ce ala gafata malam kyawun da fa magana ɗaya yace a kyawun dattijo magana biyu in ya faɗi kuskure ya gane kuskure ne ya zo ya ne ya canja wannan shine kyawun dattijo amma da yawa yau zaka ga wani tsoho ya dage ko wani wanda bai fahimci rayuwa ba ya dage yassa sai wani ko za ta mutu tunda yi alkawari ba zai fasa ba wannan nan fa ba ta yake ba shi baya canja magana a'a da tana yarinya bata san I love you ba ka ba ta wani gaje gaje ta karba amma yanzu ka kai ta tayi karatu ta waye tayi kaza tayi kaza ta san soyayya kuma ka zo ka hada ta da ladan noma yanzu ba zai yi ba wani dubuja-dubuja sai ka fita ta zaba na ta amfani fahimta Ko wani lokacin ba wai 'ya'ya mata ba har 'ya'ya maza iyaye su ne ni na shiga kyasa da yawa na iyaye maza irin wannan a ce ɗa namiji wai an yi alkawari tun yana yaro ga wacce za a bashi kuma namiji ne masa auren dole ne ai azabtar da yarinya za ka in kai kana ganin ƙaunar ta kake yi a lokacin da ka tarsa za ka yi aure ta to ƙaunar ta zama kiyaya dan gasa ta zai kai. za ta kwalliya ya shigo gida ya daka mata harara ta yi masa murmushi ya ce ta yi masa tsaki ta yi abinci ya sa kafa ya buge to yanzu duk wannan ita a wajenta na jahannama ya fi ta jin daɗi mace a ce mijinta bai ci abincinta ba bai yaba kwalliyarta ba bai kwata kyakkyawan kallo ba to ai duk duniya ita in akwai cutar ƙarshe tana cikinta dan ba wani abu da zai mata daɗi kuma a rayuwa to da dai a nan abin da wannan hadisi yake nuna mana duk mutumin da ya rantsuwa akan iyalansa wanda wannan rantsuwar cika ta zai iya sa iyalan cikin kunci to kar ya dage ce shi ba zai fasa ba shi ba zai canja ba ko ɗanka ne kai rantsuwa bari ya dawo sai na farfasa masa jiki kuma kaga farfasa jikin zai jawo aiki to a nan malamai suka ce kai masa dukan da bai kai farfasa jiki ba shikenan a nan ba ma sai ka yi kafara ba waɗansu malaman suka ce sai kai kafara tunda ka kafa din sai ka fasa jiki kuma yanzu ka fasa jikin kai za ka jiya kuma ka zo ka fasa jikin ƙarshe daga can ya ƙarasa kaga ko ba kai kai kisa ba dai ka raka shi to da ka ire-iren waɗannan ya kamata mu fahimce su musamman a rayuwar iyali domin kullum a rayuwar iyali farantawa ake so ko wata mata ita ma ta ce ta rantse ba za ta kai wa mijinta ruwan wanka ba kai masa ruwan wanka ki je ki kafara ba shi kenan ba yanzu kika kai masa ruwan wankan ya farin ciki lada za ki samu da kika ki kai masa ya ɓaranta ya ɓaci matsayin ki ya ragu a zuciyarsa sannan kuma kake ɗauka kin wani birge Allah ba ki birge Allah ba domin ya baki mafita ka ce sai ka yi wa ɗanka kaza sai ka yi wa matarka kaza ka gane rashin yin shi ya fi alheri ka dage ka ce kai dai sai ka yi tun da ka yi rantsuwa to wannan rantsuwar cika ta baka burge Allah ba Allah baya kan haka abinda Allah ya fi so ka warware irin wannan rantsuwar kai ka fara sama da ka ce sai ka cika ta duk da sunan Allah ka rantsu ina fata an fahimci wannan to wannan shine abinda wannan hadisi yake nuna mana shine wallahi li an yalajja ahadukum za Allah sallallahu alaihi wasallam yake na rantse ɗayan ku ya warware biyaminihi fi alihi da rantsuwar da ya game da iyalansa asimul lahu rantsuwar da za ta iya jawo masa sako da laifi ko ya fake da cewa in ya warware rantsuwar ai zai yi laifi ya saba wa Allah to inda Allah min an kafaratuhu allati tarada alaiha ya fi masa soyuwa a wajen Allah warware rantsuwar sama da ya aikata kafarar da Allah ya ce a yi in an yi eh, in an yi abin nan in an yi in an yi rantsuwa da ake ce bi hazal qawli bal istimraruhu ala adami al-hanas wa iqamati ad-darb li ali aktharu isman min al-hanas anan warware dagewa da cika rantsuwar ya fi masa laifi a wajen Allah sama da karya rantsuwar da haka wanda ya dauki abin da ya fi kasa kasa akan ya dauki wanda ya sama ولا بد من تنزيله على ما إذا كان To لا معصية فيه تو أما إمام النووي يتي باب dai أما ya zama إن يزم babu رنسور باب سابو Idan ya يزم warware rantsuwar, ba wai kawai jin daɗin iyalin ba ne a'a za ka yi aikata wani laifi na saɓo wannan kuma bai halarta ba an gane ko domin ba a saɓa wa Allah don wani ɗan adam ya ji daɗi ba a haka kai ne ka rantse ka ce matarka ko yarka biki kaza wallahi ba za ki je ba in dai baki sa hijabi ba ta zo tai taimaka maka magiya sai ta ma naci to kaga bikin nan ba wanda zai sa hijabi an ko aka yi dukkanin su after dress za a sa ko kuma dukkanin su mayafi za a sa ya mu za mu sa hijabi duk magiyar da za su yi maka kace na rantse in za ku je da hijabi ku je amma kar ka ce za ka kankara rantsuwar dan su fita babu hijabin dan kai haka ka saba wa Allah kuma dan fi farin ciki a'a na yadda za ku je biki ba zan hana ku ba amma ku tafi bisa ga wannan sharaɗin na fatan fahimci wannan da aka in karkare rantsuwar ko warware ta zai jawo ta to ba a yadda da wannan ba da aka dai wannan shine madmum abin da hadisi yake kunshe da shi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi Ƙauluhu imam an-nawawi yake fadin annabi da yake a hadisi ya lajja bi lam da yi wa lamun din fatha wa tashdidul jim da yi wa jimun shadda ayyata ma da fiha shine ya dage ya doge ya kafe a cikin rantsuwar wala yukaffir ba zai yi kafara ba ya shi ba zai kafara ba wa qawluhu da kuma faɗinsa da yace asimun yana mai sako huwa bisa'il musallasa da sa'un mai dugo uku a sama ai aksaru isman abin nufi wannan ya fi jawo masa babban laifi sama da kafewar da ya ko kafiyar ta fi jawo masa babban laifi sama da warware rantsuwar da yi wannan shine karshen babin man halafa ala yaminin fara'a ghayrahu ko ghayraha khayran minha to sai babi ne biye masa babi na hamsin da 53 mala yace babul afu allagwi yamini babul afwi allagwi yamin babin da yake magana akan yafiyar da shari'a ta yi game da yashashiyar rantsuwa ita ce lagu da abin da aka ce da shi lagu ana nufin as-saqiqul ladhi la yu'taddu bihi duk abin da bai da kima bai da daraja a shari'ance an gane ko akwai rantsuwar da bai ba ta da kima ba ta da daraja a shari'a shari'a ba ta daukar ta a matsayin wata rantsuwa ta azo ta azo a gani ina ba zan fahimta yawa to da ka ire-iren waɗannan rantsuwa shari'a ta yafi a kansu babu kafara za mu ji waɗanne irin rantsuwa ce wacce take shari'a ba ta damu da ita ba kuma ba a yi mata kafara wa annahu la kafarata fihi irin wannan rantsuwa babu kafara a cikin su wa huwa to irin wannan rantsuwa ita ce ma yajri alal lisani wacce take gudana akan harshe bi ghairi qasdil yamini ba tare da niyyar rantsuwa ba mutum zai yi rantsuwar amma niyyar ba rantsuwa ba ce amma fa a zahiri harshen sa ya furta ne rantsuwa domin ku gane ita magana kan ta zama magana sai ta haɗa abu biyu ya zama baki ya faɗi ta kuma zuciya ta yi ta ƙudirce akwai maganar da za a faɗa da baki amma zuciya ba ta ƙudirce ta da haka wannan maganar ba magana ba ce kamar kalmar shahadar munafakai, sun faɗi ta da baki amma zuciya zuciyarsu ƙarya suke yi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah yace wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun munafikai suna cewa annabi manzo Allah ne a baki amma zuciyarsu ƙarya su wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un shi yasa Allah ke yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi alsinatihim wa ta'aba qulubuhum da bakin ke faɗa amma zuciya ba ta yadda to da ka magana kan ta zama magana sai baki ya faɗe ta zuciya kuma ta hankalce ta ta yarda da cewa eh abin da bakin nan ya faɗa ne to wannan shi ne magana to haka ma ko da rantsuwa ce an gane ko ka faɗi kalmar da ake rantsuwa da ita to sannan zuciyarka ta kudurta wannan rantsuwar ita kake nufi to rantsuwa ta kama ka to irin wannan rantsuwar in baka cika ba ita ake wa kafara amma rantsuwar da baki ya faɗa zuciya ba ta ma hararo an faɗa ba to wannan ba rantsuwa ba ce shari'ar musulunci ba ta ɗora kafara akan wanda ya irin wannan ba Shi ne mala yake ka ƙaunihi alal al'adati kamar faɗin mutum bisa ga al'adar yau da kullun da aka saba ce la wallahi bala wallahi wani hau zalika mutanen da sun saba da rantsuwa a cikin magana eh wallahi haka ne wallahi na rantsi da Allah akwai mutumin da zaka ji yana irin wannan rantsuwa ta riga ta kama bakin sa a kankanin lokaci sai rantsuwa ɗari kuma duk a ciki ba ɗaya na fata an fahimta to irin wannan rantsuwar ba ka zuwa ka ce wa fa ka rantse ai ka san rantsuwar a wajensa ba komai ba ce ta kama baki ce ba rantsuwa ce ta gaske ba an gane ko to wannan shi ne to da ka irin wannan rantsuwa ita ake kira da lagawo da ka ita wannan Allah baya kama mutum idan bai cika ta ba kuma ko da mutum ya saba mata kafara ba ta hawa kansa to kaga da wannan zamu gane cewa rantsuwa kenan ba iri ɗaya bace hawa hawa ce akwai al-yaminul gamus mun faɗe ta a baya ko nan kuma ga lagawul yamin an gane ko akwai al-yaminul munaqad al-yaminul munaqad to wannan shine rantsuwa da shari'a take magana akai la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman shine al-yaminul munaqad rantsuwar da ka kudurta rantsuwa kake nufi to wannan in baka cika ba ita shari'a take tuhumarka kuma ita ce a madadin cikawar in kaga rashin cikawar ya fi alheri to sai kai kafara sai kai abin da ya fi alheri قال الله تعالى ألا مدوكين سركياتي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وبنجي بايا كما كدا يا فصنرا أنا أنكو أنغانيكو لفظا أيمان جمعي نينا يمين يمين على وزن فعيل من اليمن واليمن هو البركة على ربتي إذا أكشي يمين alawa zani fa'il kenan ko to asalin kalmar yamin din an fito da ita ne daga al-yumnu al-yumnu kuma ma'anarsa shine al-barakatu me yasa ake kiran rantsuwa da al-yamin wanda al-yamin an ciro shi ne daga al-yumnu bi ma'anar baraka suka ce saboda duk abin da zai taimaka maka wajen tsare dokokin Allah ko tsare dokokin dan uwanka to wannan abu ne mai albarka domin zai jawo maka ci gaba yanzu duk mutumin da zai alkawari ya cika gaba zai ko baya gaba duk mutumin da zai faɗa ya cika cikin ayyukan alheri gaba zai ko baya gaba to haka duk mutumin da zai cika alkawarin da ya tsakaninsa da Allah na zai masa da'a gaba zai ko baya to kaga wannan albarka kenan shi yasa ake cewa rantsuwa albarka albarka al-yaminu min al-yumni wal yumnu huwa al-barakatu da haka Allah baya kama ku da yasassun rantsa-rantsan ku walakin sai dai yu'afidukum yana kama ku bima aqattumul aiman da abin da kuka kudirce rantsuwa a cikin sa zukatan ku suka kudirce bakunan ku suka furta fa kafaratu to irin wannan in ba ku cika ba idan kuka rantsi rantsuwa baki da zuci kuma sai kuka saba to abin da ya hau kanku ita'amu asharati masaki ku ciyar da miskini guda goma idan aka ce muskini, manzo Allah ya gaya mana muskini. ba wai ka tafi danja kana neman almajirai ba a'a ya da dama wani a gida ya fi almajirin danja bukata da ka ba sharar roƙo ba shi ke nuna mai bukata ba ya da dama akwai waɗanda suke cikin halin bukata ba za su iya roƙo ba ya sabuhum aljahilu aghniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhaba haɗe cewa roƙo alama ce ta bukata amma ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne yanzu da dama wani kamar ya fi wani mai roƙon tsananin bukata ya sa manzo Allah yake laysal miskinu bi hadha qawwa da aka ce miskini miskini a shari'a ba na nufin mai wannan kewaye kewaye cikin mutane ba tarudduhu luqma aw luqmatan aw tamra aw tamratan wanda in ka ba shi naira ɗaya ko naira biyu ya gode ma ya yi gaba kuma ya je wajen wani in ka ba shi loma ɗaya ko loma biyu ya gode ma kuma ya tsaya wajen wani haka ya mai da rayuwar wannan ba shi ne miskinin da shari'a take nufi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake walakinnal miskin alladhi la yajidu dinan yughnihi duk mutumin da baya samun abin da yake nema na bukatar yau da kullun ɗari bisa ɗari, to yana cikin miskinai mun sha gwadawa ko da yaushe mutum ne a rana naira dubu za ta ishe shi abinci a tsanake a tsaftace a matsayin irin nasa amma kuma in ya je aikin kwadago da ɗari takwas yake tsira kullum ku kaga bukatarsa ba ta cika kullum dubu ce za ta ishe shi amma ɗari takwas yake samu ɗari tara yake samu takwas da hamsin yake samu har yanzu maskini ne amma in tsaftatacce ne kila rigarsa ta fita ka kyau an gane ko kamar yadda idan mutum kazani ne duk kuɗinsa kuma haka za ka gan shi buji-buji ita zama da kazantar baya nuna wadatar ko rashinta. in gaye ne sai karya hula ya gyara jikin amma aljihun ba ko sisi zanzaro ba ko ne an kwa amma in ƙulumi ne matsolo ne to sai kuma ka gan shi busu-busu amma kuma taɓa shi kaga kuɗi ka sha mamaki <laughs> wani bawa Allah da ya taɓa yi wani abin ban mamaki wata rana mun tashi da karatu a dala ya ce malam ina da tambaya ya ɗan jani ya haka muka kefin ya ce akwai zakka fili ne na siyar miliyan eh, ɗari da hamsin na kalle shi billahi lazi rigar jikin zama za ta yi naira ɗari da hamsin ba amma miliyan ɗari da hamsin yake tambaya nake tambayar mutanen da suka san shi nake yanzu wannan suka ce ai wannan ma ba komai bane a kuɗin sa amma wallahi in ka ganshi za ka ɗauki sadaka ka bashi kuma suka ce in ka bashi malam zai karɓa to kaga wani idan yana neman miskini sai ya tafi irin waɗannan ba haka bane dole ne shari'a ita ta faɗi miskini kuma ka tsaya ta fayyace maka me take nufi da mai miskini to da ka kafarar rantsuwa ciyar da muskinai goma a sanin na farko sai ka gano na suwaye muskinai. suwaye muskinan. to sannan su muskinan, cikin su hawa hawa ne domin ba za ka yi musu kudin gora ba sha yi ka ciyar da su to kai ka san abin da wani ya ciye koshi ba shi wani zai ciye koshi ba abin da ya ishi wani ba shi zai ishi wani ba ka'idar kuma in bai ciya koshi ba ya kai jeji ba ka ciyar da shi ba da haka kafara ba ta yi ba da haka yanzu abin da ake da bukata ko ka dafa abinci ko ka fashe su ka tafi rastauran da su ka ce kowa a zuba mai kuma ba special ba shari'a ba ta ce ka kai musu abinci na kololuwa ba ba ta ce kuma kai musu kwaɗan gari ba na tsakiya ko ba nama amma dai kar a ba su fara da mai sai a ba su tsaka tsaki min ausadi ma tuka imuna a halikum ba abincin irin abincin ranar sallah ba ba abincin biki ba duk waɗannan abincin cikin za ku ga na alfahari ne na alfarma ne to sannan kuma ba abincin in wata ya nisa ba na yan albashi ka san in mutum dan albashi ne musamman in malamin makaranta ne da da wata ya kai ashirin to dole a fara azumi dan in ba a yi ba azumin ba to za a sha wuya to da ka ba abincin ƙarshen wata irin na dan albashi ba ba kuma abincin ranar sallah ba ko abincin biki min awsati ma tudimuna ahlikum tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku to irin wannan in kai zaka dafa musu in ka dafa to kowa ya kawo kwano a zuba masa idan ya ci ya ci aka cewa wani ka koshi in ya ce alhamdulillah ya koshi shikenan to haka za ka yi ta musu ɗaya bayan ɗaya har mutum goma kuma da aka ce muskini karka ji kalmar muskini tana nufin namiji domin lafazi ne muzakkar ka ɗauka banda mace har da mace a wani wajen za ka iya samun miskinan har da mata a ciki yanzu wani miskini ne shi kadai amma matarsa ma irinsa ce ɗansa ma irinsa ne duk miskinan ne ko ba haka ba to kaga idan ka samu irin wannan ka samu miskini uku a lokaci daya shi miskini matarsa miskini ya ɗansa ba miskini to dai da haka wannan tsarin za a ba a ciyar da su idan suka kai goma to an gama da kafara rantsuwa kwaya daya to sannan malamai suka ce da rantsuwa za ta maimaitu sau ɗari in dai akan abu ɗaya ne kafara ɗaya ake mata an gane ko mutum ne rantsuwa ɗari amma akan abu ɗaya to in ya tashi kafara ba za a ce kafara ɗari ba kafara ɗaya zai amma idan akan abubuwa mabambanta ne to anan ne kowanne zaman kansa yake kafara su zaman kansa take wani ya zo ya ce maka wani ba ni wallahi ba zan baka ba sai kyale ka saboda mai wayo ne sai an jima kun yi hira kun yi hira an yi dariya an tafa sai ke da Allah ba ni to wallahi na ce ba zan baka ba kaga dai inda akan abu ɗaya ke amma rantsuwar ba ɗaya bace to inda za ku ta maimaita haka in ta kai miliyan daga baya kuma sai ka gane bashin sai ya fi sai ka zo ka bashi to ka fara ta hau ka kuma bayana daya saboda akan abu ɗaya ne amma wani ba ni ba zan baka ba taho mu je ba zan je ba wallahi ya rantsi a ba zai bayar ba wallahi ya rantsi a ba zai je ba wallahi kaga different topic abubuwa daban to a nan idan ya bayar kuma ya je to ka fara biyu ka fara bayarwa da ka fara zuwa saboda rantsuwa ce guda biyu akan abubuwa ne mabambanta mabambanta to da ka Allah ke fa kafaratu it'amu asharatu masakin ce da ne goma min au kadima tuqimuna ahlikum daga mafi daga tsakin abin da kuke ciyar da iyalanku au kiswatuhum ko kuma ku yi musu tufafi ma'ana kana da zaɓi ko ka ba su abinci ko ka ba su ne kaya shari'a ta ba da wannan saboda ta sauƙaƙa maka kai kanka ta ba ka siyari sannan saboda halin miskinan yana canjawa talaka ba a kowane lokaci yake jin yunwa ba akwai lokacin da talaka matsalarsa ba ta ne ba ta abinci ba ce ta rashin riga ce a zamanin annabi an yi ta samun irin wannan ka samu talakawa ne amma matsalarsu ba ta ne ba ce ba ta abinci ba ce ta kayan sawa ce ko kuma wasu talakawan ka same su matsalarsu ba ta kayan sawa ba wace ta abinci ce yadda za ka gane wannan ka kalli talakawan ƙauye talakawan ƙauye buƙatar su ta kaya ta fi ta abinci saboda 'yan ƙauye sun fi 'yan birni ma abinci da yawan lokaci amma talakan birni buƙatar sa ta abinci ta fi ta ne ta fi ta riga saboda a birni an fi samun kaya a ƙauye kuma an fi samun ne abinci to ya danganta idan miskinan ƙauye ka samu kana da damar ka ba su abinci kana kuma da damar ka ba su kaya da za ka ba su kaya ya fi domin buƙatar kaya ta fi a can in miskinan birni ka samu kana da damar ka ba su abinci kana da damar ka ba su kaya amma da za ka ba su abinci ya fi ka ba su kaya dan kaya sun fi samu sauƙi a birni ko ba komai akwai gwanjo amma masu gwanjo suna zuwa ƙauye ne da wahalar zuwa da a cikin ba da wannan zaɓi au au a nan akwai sauƙaƙawa shi wanda zai yi kafara da kuma shi wanda zai za a ba wa kafara ɗin yawa yanzu idan talaka yana da abinci ya ci ya koshi sai ka kawo abinci ka tsara masa to me kai mar idan talaka yana da kaya yunwa yake ji sai ka kawo kaya ka tsara mai to me kai mar shi yasa hatta a wajen sadaka yana da kyau ka san halin wanda zaka taimaka me ya so akwai abin da mutane suka fi ittifaki akai ba a sabani yanzu kuɗi kowa yana son su ko ba wanda zaka ba kuɗi kace baya bukata a dai yanzu domin kuɗin suna iya yin ne komai in in gidan zama yake bukata kuɗi za su yi in magani yake bukata za su yi in ilimi yake bukata za su yi an gane ko in abinci yake bukata za su yi amma abinci baya iya komai mutumin da ya ƙoshi dan ka bashi abinci bai masa komai ba har yanzu yana cikin bukata wannan fikirin ne wasu ba su fahimta ba a wajen zakafu da kai sai wasu su dage wai dole zakafu da kai sai an bada abinci ai kwata kwata ma baka fahimci mu me shari'a take so daga kafa da kai ka kawo mutane to shin a kowane lokaci ne bukatar mutane ta zama abinci ce a kowane lokaci ba ne kuma in abincin ne kace abinci za a bayar irin na da abincin da ake bayarwa fa a da abinci ne wanda baya bukatar kayan sarrafawa dabino ne ake baka in an baka dabino kana bukatar kayan kudin tufani ne cikui ne in an bada cikui ana bukatar kayan tufani to yanzu kawai sai ka ɗauko zunzurutun masara sai ka ba mutum kai ko shinkafar ka ba shi ka ciyar da shi shi yasa malamai suka ce a nan da aka ce a ciyar da miskini aka fara ba zai yi ka ba da ɗanye ba dan in ka ba da ɗanye ba ka ciyar ba dan ba a cin ɗanye akuya ce shi in ku ka ba shi ɗanye sai ka haɗa da me kuɗin cefa ne dan in ba kuɗin cefa ne ai ba zai ciyo ba shari'a kuma ta ta ka ciyar ba a ce ka taya shi ya ci ba dan in ka ba shi rabi ya kawo rabi taya shi kai ya ci ba ka buga kirji ka ce kai ka ciyar da shi sai dai na taimaka wa wani shi kuma ya kawo wani kaso ya ci ko miji ne yanzu yake kawo matarsa hatsi baya bada kuɗin kebare zai ce yana ce da ita a yana da taimaka mata da abinci ita kuma tana cika saura su da ya kamata mu fahimci wannan Kullum shari'a in ta faɗi magana sai an tsaya an kalli magana me manufar wani sako take so ta isar sannan me yanayin mutanen ne yanayin mutane yanzu kaga waɗanda suke rayuwa a ƙasashen turawa ba za ka ce su zo zakafin da kai su yi da mudin nabi ba hasali su abincinsu asali ba auna shi ke ba galibi kayan gwangwani ne kayan kwali ne sai dai ka ce gaba da katan ɗin indomi ko abin da ya kama da haka ko kifin gwangwani ko naman gwangwani ko wacan gwangwani ko masarar gwangwani amma awo sai a ƙasashe irin namu to shi sai ka ce a can ba za a yi zakafu da kai ba za a yi amma da yanayin wa'ancan mutanen annabi ya yi zakafu da kai ne da yanayin mutanen garinsa ya ba su cikui saboda cikui suke ci ya ba su dabino dabino suke ci annabi ya ba su masara kai kace ba da masara hujja shine ai a garin su shi ba masara su ba sa cin masara annabi ya ba da garin kwaki a'a amma ba wanda yake ba za a iya ba da garin kwaki ba a garin da ake cin garin kwaki haka ya kamata mutane lokacin da shari'a take magana a rinka buɗe kwakwale ana fahimta akwai bambanci tsakanin karatu da fahimta fahimta ita ake so ba karatu ba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din in Allah yana son ka dalili sai baka fahimta amma ya tara ma karatu ba fahimta to sai ka zama ka masalil himari hamilu asfara kai ta wahal da kanka kana wahal da mutane abinda Allah bai kuntata ba ka kuntata musu kai ma ka kuntata wa kanka ka kasa fahimta ka kasa walwala ka wahala ka wahalar Allah ya kiyaye to da ka dai manzo Allah Allah subhanahu wataala yake min awsa ima tuqimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ko kuma in baiwa sawa'an baiwan nan namiji ko mace to anan raqaba baiwa da za a yanta ko bawa da za a yanta asalin kalmar raqaba wuya ake nufi raqaba wuya to asali shi bawa a wuya ake zarga masa igiya a ɗaure shi kamar wuyansa ya fi shan wahala a jikinsa shi yasa idan za a ce a yanta ba sai a ce a yanta wuyansa inda ya fi shan wuya inda ake ɗaura masa sakari da igiya ana jansa to sannan ita asalin kalmar raqaba a larabci kalma ce ta macen kalma ba ta mijin kalma ba ce domin ga ta'u ta'ani na a ƙarshen ta raqabatun an gane ko to amma cewa raqabatun baya nufin ta mace ake nufi kadai, har namiji zai shiga kuma anan ba a yi kaidi ba shin namijin mumini ko ba mumini ba domin idan kuka koma baya aka fara kisan kai bai wadda za a yanta a can an ce mumina wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin amma anan raqabatin kawai aka ce ba mumina ba shi yasa wasu malamai suka ce abinda ba a faɗa anan ba sai ka ɗauko shi a can baiwar da Allah yake nufi ko bawan da Allah yake nufi a yanta a nan ana nufin mai imani domin a can ma an faɗa amma wasu malaman suka ce akwai bambanci tsakanin kafara rantsuwa da kafara kisan kai a kafara kisan kai bawa baya yiwa a yanta sai in ya zama muni amma a kafara rantsuwa kowane bawa ma kana iya yantawa ko arni ne kawai ka je ka same shi a kasuwa bayi ka fike shi ka fiye shi ka fake shi na fata an fahimci wannan to sannan cikin waɗannan abubuwa guda uku da na faɗa duk zaɓi ne duk wanda ka tsallake kai na gabansa ta yi daidai ko ciyarwar ko ka koma tufatarwa ko ka tsallake ka koma yantarwa to idan waɗannan guda ukun ba su samu ba ko sun samu ba za ka iya ba domin wani lokaci ga bawan kai ne baka da kuɗi kaga ba za a ce ba bawan ba kai ne baka da kuɗin siyarsa wani lokaci ga abincin kai ne baka da kuɗin dafa musu abincin sai dai tufafi za ka iya ba su to zai iya yiwa a samu abin kai ba ka da halinsa ko ya zama kana da halinsa shi kuma a rasa yanzu idan wani ya ce zai yanta baiwa aka fara rantsuwa ina zai samu ga kuɗin amma yau ba bawa to abin da ake nufi in aka rasa ɗayan waɗannan ko samuwarsa ko damar yinsa to a nan ne sai a tafi gaba faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam wanda bai samu isan ɗayan wa'ancan ba to a madadin haka sai azumi na kwana uku to a nan ma kwana uku ba a ce a jera ba a fara rantsuwa kuma an ce menene kamar lam yajid wa ta tabi aini. a can a kafarar cika da kuma kafarar zihari to shi yasa wasu malaman suka ce a nan ma sai ka ɗauko kalmar aini ka kawo ta tunda nan ba a faɗe ta ba fa musa lasashi ayyamin mutataliyat domin meye hikimar kafara shine punishment tsananta maka dan gobe karka sake to azumi ka in zaka yi shi a ware a ware ba wahala a an ka ta shine me wahalar yanzu ka farar azumi sittin ga wanda yake kisan kai ko wanda yayi zahari da a ware take wa zai sha ta sittin nawa kai ba adadi amma da ke a ware ne baka san kai ba amma jerantawar a nan ukuba take yasa wasu malamai suka ce dole a nan sai an kawo kafarar rantsuwa ma Hura mutum ake so a yi don haka azuminta nan ma sai ya jeranta wasu malaman kuma suka ce babu shar'in jeranta tunda Allah bai faɗa ba kawai a bashi a haka sai Allah ya ce zalika kaffaratu aymanikum wannan shine kaffarar rantsaran tsanku idza halaftum in kun yi rantsuwa wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsaran tsanku kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun suratul ma'ida hadisi mai lamba ta 1735 wa ana Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nan Aisha Allah ya kara mace yadda qalat tace unzilat hadhihi al-aya an saukar da wannan aya ce la yu'akhidhukum Allahu billahi fi aymanikum fi qawli ar-rajuli game da fadin mutum la wallahi wa bala wallahi ma'ana ita wannan ayar la yu'akhidhukum Allahu billahi fi aymanikum ta cikin suratul ma'ida domin akwai irin ta a cikin suratul baqara dice a qur'ani akwai layu a su zukumin lawo billabi fi aimanikum an gane ko a cikin suratul layu a ya'tukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin ya'tukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim lil ladina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'at ashhur ko ba waccan Aisha take nufi ba ta cikin suratul ma'ida la ya'tukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin ya'tukum bima aqadtum al ayman fa kaffaratu it'amu ashrati masakin tace wannan ayar an saukar da ita ne sanadiyar maganganun da mutane suka yi wanda suka saba sa rantsuwa a ciki to irin wannan rantsan ba a musu kafara ba su Allah yake nufi ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito lokaci ya cin mana inda za ana nuna mun lokaci to amma saboda mun zo karshen babu shi yasa na dage sai da nan muka cika abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh